بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين bayan haka yan uwa musulmi assalamu wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da sake haduwa a wannan shiri namu mai albarka na tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama amma a takaice domin mu san su mu san irin gudunmuwar da suka ba wa musulunci kuma mu dinga musu addu'a ta gari yau insha Allah ta'ala muna tare da sahabi Abu Huraira ta radiyallahu anhu Abu Huraira shi ma sahabi ne sananne duk musulmi ya san Abu Huraira an haife shi shekara ta goma sha tara kafin hijira annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shi haifaffen ƙasar yaman ne ɗan ƙabilar dausu ne kuma an fi saninsa da alkunyarsa abu huraira haka malamai sun yi saɓani game da sunansa har sau talatin da 'yan kai amma kamar yadda imam bukhari yake rinjayewa sunansa abdulrahman ibn sakhar amma an fi sanin dai da alkunyarsa abu huraira ya musulinsa a hannun sahabi tufail ibn amir Nufail ibn Amir shine da ya zo ya karɓi musulunci wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya nemi izini annabi ya bashi ya koma wajen kabilarsa kabilar Daus ya ci gaba da su zuwa ga addinin musulunci kuma ya zama Abu Huraira ya shiga cikinsu ya musulunta to bayan kuma ya musulunta ya ci gaba da neman ilimi a wajen shi a Nufail ibn Amir kuma daga baya ma suka yi hijira suka koma madina a shekara ta bakwai bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka ya yi hijira a shekara ta bakwai shi da su tufailu da sauran waɗanda suke tare da shi kuma ya zama wato ainihin ya lizimci zama da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yadda wato abu huraira ya tare ko da yaushe yana tare da annabi kuma wannan ta ba shi sha'awar haddace maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har wata rana yake cewa ya rasulullah ni ko ina da sha'awa kwarai da gaske ne zama ina haddace maganganunka ka sai manzan Allah ya ce to kawo wannan mayafi da yake rufe kansa da shi ya ce ya kawo sai ya shimfiɗa annabi ya shimfiɗa shi a gabansa ya yi masa addu'a to ya ce tun da manzo Allah ya bani na yafa wannan mayafi to ban ƙara jin wani hadithi daga annabi sallallahu alaihi wasallam na manta shi ba ga bi hurira ta kai kan idan kai masa ka tambaye shi nan da kwana talatin da ya wuce a baya a sallan magariba wacce sura annabi ya karanta bayan fatiha zai gaya maka a asuba wacce ya karanta a magar a isha wacce ya karanta tun daga wata kwana talatin zuwa yau kowace zai iya gaya maka saboda kwarin haddar da ya samu wannan ta sashi shi yasa gaba ɗaya bai wuce shekara uku da 'yan watanni ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallama amma ya fi kowa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama haddace hadithansa har ma kamar yadda ya zo cikin suwarun min hayatu sahaba bayan ma wannan addu'ar wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito ya zo masallacinsa sai ya samu ahli sufa kaɗan wanda suka rage a masallaci sai ya gansa sun yi da'ira haka to sai manzan Allah ya zai zauna cikinsu sai ya ce wani kai yi addu'a sai ɗayan ya tashi ya ta addu'a annabi yana cewa amin sai in ya gama sai ce kai kuma kai ma yi taka addu'ar shi ma wani ya yi annabi yana cewa amin da aka zo kan abi huraira sai ya roƙi Allah ya bashi ilimi sai manzo Allah ya ce amin shi yasa bayan ma abi hurara ya gama wani ma sai ce zai roki ilimi sai ce kai kuma ka roki wani abun daban wannan ma addu'a ce da Allah ya karba ta hanyar wato amin din da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ta sa abi hurairu ya zama yana da yalwataccen ilimi saboda albarkar addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to haka ya zauna dai tare da manzo Allah yan yakokan da suka rage tun daga musuluntarsa zuwa har wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama to duk da shi aka je bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya je yakoka da dama har ma kuma Umar dan Khattab ya taba naɗa shi ma ya zama gwamna a Bahrain da haka ya rike masa wannan wato ainihin a matsayin gwamna kuma daga baya ya sauka daga kan wannan mukamin ya shagaltu da karantar da mutane hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya zamto abi huraira sau da yawa akan ji shi yana addu'a cewa kada Allah ya kai shi shekara ta 60 bayan hijira shi yasa ya rasu ne a shekara ta 59 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suna ganin yana addu'a ne kada ya je shekara ta 60 bayan hijira saboda abin da manzo Allah ya gaya masa zai faru na kashe sayyidina Hussein da waɗansu matsaloli irin wannan da suke kama da haka Allah ya ƙara yadda da Abi Huraira radiyallahu anhu ya gafarta masa ya yi masa rahama da shi da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama nan za mu tsaya wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته